يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ تفسير القرآن الكريم أولا رانا تقوم الشعب وكريم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya shekara dubu daya da dari da talatin da uku lissafin nasara biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin suratul furqan amma mun fara nisa mun da shi bakin bola sai Allah madaukakin sarki ce da ma farin jini ya mai kai ma wani ba ka da ko sisi ba za ka yi farin jini wajen yan mata ka kana kai farin jini ba ka da ko kuma ba sani na yaudara ce ko ba yaudara ba ce na taɓa zuwa wa'azi wani gari bayan kusa a cikin ƙasar ne da na je sai na samu wani malami na bidiya a yaji ya yi wa'azi bayan ya gama wa'azi sai ya yi da laya ya ce wannan laya ce maganin barawo laya maganin barawo wai in za ka makale ta a cikin tsauri idan barawo ya shigo gidan ya sata wai sai tsaya ke kamar ga garin gaban da garin ba har gari ya waye a zuwa same shi in an same shi sai a karɓi kayan da ya sata ya ce amma shi sharafi ne kada a take barawa an take barawa na garin da garin mutane sun sayi yaro da yawa a ya ci ciki sosai kasuwa ta yi kyau ya samu kwastomomi amma kun samu tausayi sai da ya gama aka kai shi masauki sai wani barawo ya lallaba zuwa masaukin nashi da na akwatin layu da cinikin da ya yi da yan tarkacensa da sauran layu da siyar ba fiye da tara yi to da ba labari sai a zo to ya aka bashi a ganin sa da kwastomominsa da salihin don ne ina siya zan ci mara siya ba da kuɗi na ba san ba ba amma ni sai ya biya ni sai aka ce ai bai jira gari ya waye ba ga su suban farko wani mujira ki su ba wani bauru da gaggauta fararen farilla ne bane damfara ce kuma Allah ya tura masa a kai وكفى به بقلوب عباده خبيرا الله مدعوكين سيكي وتسيكي مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم amma wannan magana ba ta tsaya ga ba ta shafi kowa da kowa idan za ka dogara ku fahimci wannan matsala da kyau idan za ka dogara dogara Allah kada ka dogara da kowa sai Allah kar ka dogara da babanka wata ran zai mutu kar ka dogara da mai gidanka wata ran zai mutu kar ka dogara da malaminka wata ran zai mutu duk wanda ka dogara da shi a nan duniya akwai ran da za a dalu ba a samu baya da ya koma zuwa ga wani shi haka ne kuma haka bane Allah ya ce to in za ka yi dogaro tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara da rayayye wanda baya mutuwa wani ne rayayye wanda baya mutuwa shi ne Allah madaukaki wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut da wannan ne malamai suka ce duk abin da bai da rai da wannan aya haramun ne shi ba a dogara da shi haramun ne ka dogara da ruhi haramun ne ka dogara da dutse haramun ne ka dogara da kabari wanda ya mutu yana cikin kabari kuma wai ka dogara da shi shi ne zai baka kariya shi ne kariya daga wannan lokacin ka riga ka gama lalacewa idan za ka dogara wata tawakkal ala alhayy da la lalata ka dogara da rayayye wanda ba ya mutuwa shi Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa sabbih bihamdi sannan ka rinka tasbihi tare da godiya ga Allah ka rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ya ce wa kafani ya ishe ka ka gane matsayin Allah madaukakin sarki cewa shi Allah da zunubin ibadi khabira masani ne da da zunuban bayan sa kuma shi kake yi gafa da zunubai Allah ya gafa ta ba sai Allah ya ce ya gafa da ba Allah zai kalaka samawa tona Allah shi ne wanda ya halicci samai sannan ya halicci kasa. ya halicci samai guda ya samai guda wani haka ƙasa ita ma ya halicci kasa har guda nawa har ƙasa guda bakwai in ji Allah ba abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka wa ya halicci su Allah Allah ya ce sun matsawa ala arshi sannan sai Allah ya daidaita a sama a arshi wanda ke ce akida ta ahlus sunna wani jama'a kuma ita ce aƙida ta Qur'ani Allah ya dame ta a sama a harshe ta a harshe a ina take a sama da a ina take a sama da Allah kuma ya dame ta a sama da harshe wani ne daidaito ne zaunawa waje har da ki ne da yi ba wanda ya sani bincike a kan wannan ba mu san yadda ne ba amma dai ya daidaita daidaito wanda ya dace da shi wani ya taɓa samun imam malik bayan ya karanta wannan aya sai ce ya Allah ya yi ta kan harshe sa sai imam malik ya ce al-istiwa wa ma'abu wal kayfu majhul wal iman bi waji wa su'alu an biya ya ce ce da ya to kowa ya san da ake cewa ya to yaya ya yi shi kuma wannan ba wani sai ya Allah amma ka yi imani Allah ya ce ta kan al'ashin da wajibi ne ka tambayi ya yi bid'a ya zama bid'a imam malik shi ke kan miliya da shi da ake wannan tambaya saboda aqida ta ahlus sunna Allah ya san ita ce aqida ta ta ahlus sunna wal jama'a ba mu ka ce Allah ya sama ba wani ne ce Allah ya sama Allah shi ne ya ce a sabai kuma dole mai rana abin da Allah ya ba shi ya ce mana a ma fi sabai

ما في السماء يأتي وانا عاية إليه يسأل الكلمة الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره حتى إذا جاء أحدكم الموت توفى suka suka imani shi malaman bid'a sun ce suna ganin Allah shi sa ba su kai Allah ya sama domin in sun yadda Allah yana sama to kai suna ganin Allah ta warware ba za su kai samun gudu zama ba Allah ta gafarta sama Allah ya ce ar-rahman Allah shi ne mai rahama fasal bihi khabira idan kana so ka tambaya to tambayi masani shi ne Allah madaukakin sarki shi ne ka labarin abu da ya ba. sai Allah ya ce ya gaba da Allah wa ila qila lahum usjudu lirrahman qalu wa arrahman qalu wa arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura Allah ya ce ga wata dabi'a ta kafu wa ila qila lahum usjudu lirrahman idan aka ce wa kafirai ku yi wa arrahman sujada ku yi wa Allah sujada qalu sai su ce wa man rahman menene rahman wai wulakanci suke wa Allah da mako su ce wa ne rahman sun girma Allah ko to ba za su fara ba menene rahman ba su ma menene menene wani shi ba wannan saboda izgiri na kafirai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce wa annabi ala sujudi ma ta amuna yanzu za mu yi sujada ga abin da muke hukunta mu suka ce ta fara cewa ana sujada ba Allah ya ce wa za yi rubu kura wannan sai kara musu kawai ce ubangiji malamai sun ce wannan aya ta bace da ake yin sujada abin da ake ce su juri tilawa su juri tilawa wasu wurare da cikin alƙur'ani mai girma da ya zo a sunna idan ka kana karatu alƙur'ani mai girma ko da a sallah ne musamman sallah ta lafiya idan ka zo irin waɗannan ayoyi ya halatta sai ka yanke karatu ka yi wa Allah sujada sannan ka dago ka ci gaba da karatu ka rage ruku ina fata ka da wani idan ba sallah kake yi ba haka kake zaune kana karatu Qur'ani to idan kana da alwala kuma kana fuskantar alƙibla to ya halatta ka yi wannan sujada idan ba kai ke karatu Qur'ani ba wani ne yake karatu Qur'ani idan ya yi sujada shi ne karatu Qur'ani kai ma ya halatta in kana da alwala kuma kana fuskantar alƙibla ka yi wa Allah mafarkin sarki su jira akwai lada da Allah yake bayarwa saboda wanda su jira maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura a jihar na Dan Abbas da ya iso kan wannan aya yi su sujada Sahabai suka yi jira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sai suka koma gefe suna dariya suna wani gaganci su yi da wani to mu ba za mu yi dan mu yi wa alhamdu su sujada ko mu yi masa jira ba masu jira su yi wa Allah jira. sai Allah ya ce da albarka تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا sarki ya tabbata da Allah wanda ya sa buruj a sararin samaniya me ake ce buruj malamai sun ce abin da ake cewa kuruj wato su ne galafi abin da ake cewa galafi wasu ɗakuna ne da suke kunshi da taurari a sararin samaniya idan an ce kuruj to ana nufin gini babba dogon gini shi sa ta ga saudiya za a ga manya manyan hotel a ce kuruj kaza kuruj kaza ya ma za mu ci wani gini babba shi ake cewa kuruj to akwai wasu ɗakuna manya manya a sararin samaniya waɗanda Allah ya ajiye taurari a cikin su wadannan ɗakuna su ake cewa planets su ne wadanda ake cewa gurus astronomers bayan bincike da suka yi sun gano akwai irin waɗannan ɗakuna sama da guda miliyan ɗari biyu a sararin samaniya sama da guda nawa sama da guda miliyan ɗari biyu kowane ɗaki guda ɗaya yana ɗauke da tauraruwa sama da tauraruwa miliyan ɗari da lafi a cikin taurarin kuma akwai taurarin wanda ta nuna wannan duniya sama da sauya duka suna ina duka suna cikin sararin samaniya tabarak da zai ji alaƙin samaniya shi ya samar da allah ba mu wanda ya yi ba wanda sa malamai masu bin cikin sararin samaniya sun ce wannan duniyar da muke ciki tana cikin wani tsari da ake cewa mari ya ake so suna system shi ne rana da wata da wasu duniyoyi wato waɗanda suke kewaye da ainihin wato rana wasu duniyoyi guda tara duk da malamai masu binciken musulunci sun ce sun gano duniyoyi ba guda tara da ramata guda goma sha ɗaya kuma da abin da zai ba mu mamaki sabbin littattafai da ake rubutawa yanzu akan astronomy sun fara dawowa suna ganin cewa lalle duniyoyin su kawai guda tara abin da qur'ani ya faɗa shi ne ne cike da su kuskure nan duniyoyi da ake da su guda tara wanda duniyar da muke ciki tana cikin su wacce ake cewa as tana cikin solar system to shi solar system din gaba ɗayansa yana cikin wani gilazi wanda ake cewa milky way shi wannan gilazi milky way akwai duniya duniya irin tamu na taurari wadda ta kai duniyar mu girma wadda ta shi wannan duniyar akwai sama da miliyar da biyu a cikin shi shi karan kansa milki wani yana cikin wani supergalaxy wanda ake cewa lokar kudu wanda shi kuma akwai irin wannan galaxy galaxy sama da miliyar da biyu a cikin shi banda Allah babu wanda ya san girman sararin samaniya shi yasa Allah da kansa ya ce wasu sama'a baraina hada aiki wasu ce wasu sama sama ba dai na hali a yi mun gina ta karfin ji Allah Allah ya ce wa ina da musu gona idan mun yi biyu halitta babba Allah ya ce mu san yadda za mu fara malamai suka ce wannan shi ne abin da ake ce rules tabarar da da rija a fi samani hurujan wata ana fi hasirajan sannan Allah ya sanya wata fitila mai tsananin haske a sama wata fitila ce wanda ita ce rana wa kamara sannan Allah ya sanya wata munira mai haske amma haskensa bai kai karfin hasken rana ba malamai sun ce wata reflecting hasken rana ne shi yasa aka kira shi munira amma ita rana sai aka ce siraja saboda tana da haske na ta daga shi kanta sai Allah mu ji sarki shi da dabara wa huwa alladhi ja'ala Allah shi ne wanda ya sanya dare da yini suka zama khalifatar suna mai juna idan dare ya tafi sai yini ya zo idan yin ya tafi sai dare ya zo wanda shi ake cewa khalifatar Allah ya ce mun yi haka ne liman a da hanyar zaka ga wanda ya nufin ya wasu ya dawo da Allah an fara da shukura ko kuma ya yi rubiya ga Allah madaukakin sarki wayannan ayoyi ne da Allah madaukakin sarki yake nuna wa bayansa tauhidul rububiyya Allah ka ba mu iko kare ta Allah yanzu kuma ta mafarki sarki zai yabo ga wasu bayansa masu imani da musamman waɗanda ya alkawari zai musu rama inda ya siffanta su da siffofi guda tara idan ka siffanta da waɗannan siffofi guda tara to ka ci gaba da kirka kanka cikin halin suna wani jama'a idan ka siffanta da waɗannan siffofi guda tara ba ko ka kira kanka halin suna akwai matsala in ba a ba sai ka samu matsala a rayuwa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce da albarka

ko wa na aziz za ka ce wa ibadul rahman bayan Allah mai rahama ana nuna maka Allah zai su rahama Allah ce su ne alladhi ne yushuna ala al-hawa idan suna tafiya a cikin kasa tafiya su ma da ban take Allah ya ce alladhi suke tafiya ba za a suna tafiya suna sauri ba ba za su yi yin tafiya ta takama ba saboda musulunci bai yadda da tafiya ta takama ba sai da Allah bai yi lawa ya zo wani matashi yana tafiya yana daga allon a yana kukkulawa sai da wani kalle shi shi irin wani tafiya ta Allah ba ya sauka wuri ne kadai Allah ya yi kai tafiya kana kama ina a fagen daga yayin da aka a ta kubi za a za a kara a wannan wuri tunan ne za ka zo da kai jarumi ka fito ka yi tafiyar kama a gaban waɗannan arna wanda ya yi sai zuwa kara tare da shi nan ne ka iya halatta kai tafiyar takama amma a cikin gari kawai da zo kana daga tafada kana hukunawa aikin banza kake yi kuma wannan tafiyar ta ka Allah ya fushi sai na umar ya dore yana tafiya yana takama sai na umar ya ce kai ya kake tafiya kana takama mutumin sa umar ba ka sani ba ai da ka sani da ba kai mamaki me yasa kake takama ba inda ka sani ba umar ma a ah, saboda na san kai waye shi ta ba mamaki ya ce to ni waye ya ce kai mutum ne wanda cikin ka kashi ne a ciki in ka mutu a ne ka tsutsa ta za ta shafi ne ka ta sha ma ta wani ta fara wasu wannan magana wannan ya da ya ce umar ka na hakika sai na wani ba wal bani ma'amma alladhina yamshuna ala al-ardi hawla Allah ya ce wa da khada wa mul jahilun idan jahilai suka zo suka faɗa musu bakar magana suka faɗa musu kakkausar magana ba sa mai da bata ba sa fara ba sa rikici ba sa rigima ba sa da zaune tsaye idan jahili ya zo ya kokare su da fara kayo salama sai su ce masa salama mu aminci muke so zaman lafiya muke so ba fara muke so ba to ji sun kofi musulmai a shi da ake cewa musulmai ɗan ta'adda ne daga shi musulmai ɗan ta'adda ne wani ɗan musulmi ya zama ɗan ta'adda to musulmi bai san musulunci ba bai yi ba bai san musulunci duk musulmi ne karanta musulunci ya karanta tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san addinin musulunci ba addinin ta ta'addanci ba addini ne na zaman lafiya addini ne na kwanciyar hankali shi musulmi abin da yake so a bashi da ya a bashi da ya karanta da ka yi wa musulmi wanda damar da ba za shi yasa ku lura duk inda kuka ji ana da ya da yake to an taba musu daya ga uku an taba musu daya daga cikin abu idan ka taba masallacin mu za a yi bayani in ka taba mana makaranta za a yi bayani in ka taba mana dabbarin wa'azi za a yi bala'i amma dan ka zagi malaman babu abin da za a yi can za ka shirya da su ranar tashin kiyama saboda su ba su ne addini ba su ne ba ba su ne addini duk wanda kake yana faɗa saboda an taɓa malaminsa ko an taɓa shehinsa ko wani waliyinsa kada ka raba ɗaya biyu Allah ya kira bidiya a hannun suna ba sa tashi hannu a hannun suna duk inda suke masu zaman lafiya وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سيأتي أشد أدبارا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كسب أهل السنة تكبر Allah ya ce wallazina da waɗannan waɗanda yabe cuta da rabbi suna kwana ga ubangijinsu sujjada suna yi wa Allah sujjada wa suna yi wa Allah kewa ma'ana suna tashi daga darajin sallar nafila ba biya ce ta hadu suna kullum ka shaki kirki ka kwanta a kan gado min gurubin shamsi ila gurubin fajar ba ka tashi ka lafiya wani ba biya ce ta suna sunna hadu suna suka tashi da takadari lokacin da duniya ke bacci su kuma lokacin suke tashi su fara ganawa da ubangiji ya tashi ya yi alwala ya tsaya gaban Allah yana sallah yana huta yana zubar da hawaye yana lallashin ubangiji yana neman gafara ba mai ganin shi ya wannan shi ne ahalin suna da nisa Allah ya ce kanu kalilan da dai kanu qalilan min al-layli ma yahjurun Allah ya ce ahalin suna kanu su kasance kalilan ne da suke kwantawa su bacci ba bacci suka zo yi biya ba tashi suke yi da dare su hutawa Allah ya ta'ala ta tafiya fatin ruhu da ba da ta da da وقال roko majlubu alil mabaji haka kare shi yana nisa da wuri kwanciya ga gado da kyau 6 by 6 ko 6 by 7 ga gado da ya kafi ba 16 inches ga katon barko ka bi amarya laushi ya shi da kai ga chinese carpet ga sifilin ya air condition daki ya yau sai yana kwance sai ji ba kwance ya zo duniya ba sai ya tashi sai ya sauko daga kan ina ganin sai ke gaya can ya bar shafi ina katifar ya barta ina shimfidar ya barta ya tashi ya yara iyali ita ma a tara in ba ta tashi ba a shafa mata ruwa a fuska in ji a Muhammad sallallahu ba Allah ya ce suna cewa Allah ya gafarta mana Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kwanta a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kuma sa'ira wacce ake ce mai mura kala dan ruwa ko dan ruwa na ana ce mata ya tuntu ko to akwai ya tuntu sa'ira maza Allah sallallahu alaihi wasallam mai mura a matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da dare sai daga annabi ya tashi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce sai daga yana goge bacci da idanunsa ya ce sai daga annabi yana karanta wasu ayoyi inda fi kan samawa da ra'a الليل والنهار sai kabbara sallah ya fara sallah na fila abdullahi ta abu da shi ma sai kawo a shi to ba kwana suke yi a gaban ubangiji ya fi bai allah da mu da su a yi cancanta mu ya kamata ayin rikin abdullah ta fi wallahi ba a cikin tafiya ya sanar da ya tafiya tafiya ta saba a shi wani ya ce mun gaji mun yi mana tafiya dare ya yi musa mun za mu bata ana a kowa mace ya kwashe shi a shi wannan matashi ne ya ci ba ya ce da duka kan dare ce sai ya tashi yana takawa a hankali a hankali kada ya wani da bacci da ya fita cikin mutane sai ɗauki kura da wasu sai shiga shi. wannan da dindindin ya ce sai na shi da mun yi ya ce yana tafiya cikin daji ya samu wuri sai ya yi alwala sai ya gaba a hama ya fara da lafiya ya ce kuma sai ya buya a bayan fushi a yi alwalansa ya ce ban taɓa ganin mai yin sallah cikin da tuwa ba wannan ba ce ya ce yana lafiya har bacci ya shi na farka an bai yana tafiya na farka daga bacci na gana fita da ke gida bacci ya kara bashi na kara farkawa na fita yake gida har asuba ta gida sallar lafiya da alfijiri musa fitowa sai wannan matashi shi bai yi wuce bayan ya gama alfijir ya fito sai na da hannu fara addu'a saboda yana so ya addu'a ya gama ya dawo sansani domin ya samu sanar jirgi da jama'a sai shi yana cewa ya Allah ga ba ta fito mutane yanzu za a tashi a cikin rigar duniya wani ya gona wani kasuwa wani ofis ya ce ya Allah kowa yana da bukata a wajen wannan abubuwa guda ka ba da biyu ka hada da ya ya hana ka ba da shi guda ya zama addu'o'i ya jiyo sai wani mutum zai yi a shi sai ce ina ina ko ina ko ina ya ce ko kuma wani rama ya yi dawo da bin didi na ga kuma mutane na zuwa da na wani kuma shi kamar ya ce ka biyo mutum ya ce ba ni yau kuwa ya ba da na gani yanzu kai wa ya ke da dare ya ce na haka yi ma'ana da ka fara kowa mutum ya ce sai ya ya ce na haɗa ka da zaman Allah ya ce su dakata idan ba ka so ba da labari na ji a addu'a da kana cewa zarar ya abubuwa Allah abubuwa guda uku ya ba ka yi ya haɗa ɗaya tunda ya mu samu abubuwa ne abin da Allah ya ce ba ya ba sirri ne tsakanin na da kurji na ya ce to me sirri ka ni ko ka ji ne tura su cikin mutane ya ji da tafi matashi ne zage yake shi na ku kada hawa kana ce ya bada labari an kai shi da ne ba ta da hanyar shi da ba an kai shi da sa ka ji ba yi da da kuma ka ina tuna da dare kawai da ran sai ka kirkiro hujjan ya ke shi da ya cikin wani da ya ce da muka ga kana ka ce wallahi sai kwanar da kiyawar ne bacci yake yi ba lokacin ina yin na yi raka goma na kamo da shaka ayyukan da afirka sai ce mutumin tuzo da gaya maka amma ka yi alkawari ba za ka fara kowa ba sai ce na yi alkawari ba zan fara kowa ba mutum yana rayu amma idan ka riga da mutuwa da sai ce to abubuwan da roƙi Allah guda biyu ba ne na gane cewa shirka tana shiga ta mara da hanyar tsoro na roƙi Allah ya cire min tsoron kowa a kan gaba da ya ce kuma Allah ya karɓi wani ta ba. sama da sama da Allah ba wani ke tsoro. ya ce da biyu na gane ba abin da ke saurin halakar da matashi da mamaci na ne Allah ya ce mun bacci ya yi ba yadda nake yi ba su da rana kullum ne zama kullum kwana da ita sallar saboda an yi da Allah sai wata shida a jere in dai ba sallar da ma ko sallar da ya kwanaki da aka haye ba su da lafiya a cikin su ba sai ya wata shida a jere kullum ya yi to kuma so yake kullum ya yi sallar dala ya tafi ko yake ne ba ba ji ba ko kuma me kuke ne ba

mata suna sallah amma duk da haka ba su da garanti ba su da ba su da garanti sun kwana suna sallah amma suna da kwana da kare su da haram kai ka kwana kana zina kuma da asuwa ka roƙi yana ala da kare da haram ga wani sallah ya wani yayi amma ya tashi yana rabbana sirfa anna azabaka illa ana lalle ana ta zama kamar hukunci ne na tara da mutum mai saba wa Allah ka tsare sai suka ce da ya da inna mustaqarra ta munana ta zama mata fata da rayuwar ka zama rayuwarka akai da lahira a sa ta wuta a cikin za ka tabbata wani kama ta yi nuni ta zama nan ne wurin zama na ɗan adam yanzu a nan duniya kawai lokacin zafi ne ba ka da wadata da za ka shiga esi ba wutar lantarki ba ka da janareto ɗaki ya dumama waje ta dumama sai ka sai da za ka sa kanka ba yi komai ba ba sai da hukuntar ga yin direni inda ake ga zarbi akwai wani inda ake sa itatuwa ya sha wuta ya sha wuta ya sha wuta sai a janye itatuwa sai a iya ɗaukar biredi a sama sai a rufe zikirin da ke ciki shi zai kasa biredi ko ba ta ce ba to bayan janye wanda wuta maimakon a sa biredi sai a ɗauka a saka a yaya wannan

sannan ba sa yin goro wa ka da bai da zalika tawama suka da da tsakiya su ba su goro ba sannan su ba su yi albazaranci ba to Allah ya ce wala ta ji ana yi daga madurar ta ce ta ma'ana kada ka yi ruwa wala ta wasu ra'a kullum basu kan kuma ka shimfida dukkan shimfida shimfidawa kai annobar zalunci yadda ake so yi ya fage a cikin musulmai akwai da Allah ya buɗa musu amma suna yi wa yaran su ruwa akwai su ruwa ta Allah ya bashi na ta taɓa gaya muku wata mata da ta kira da waya ta ce mata da Allah ka tsaya da addu'a muka mun nasiha na ce me yake faruwa ta ce Allah ya haɗa da wani irin marwaci ne shi Allah ya bashi wadata ta ruwa fara ta ce ya yi ya samu kusan da zai yi biya maki kwana ɗaya zan sa maki kwana ma kwana ɗaya idan na ce maki ya kare sai ya kawo ka tsoye ta an danna lissafi an buga idan aka samu kwana ɗaya ya bata tashi kwana ta ce ina so ne ta ɗaya zaki zaki sai ya ce kuɗi na na siyo na tara shi kwana ne kawai yau ta ce to yanzu sai aka samu matsala jiya da aka zo aka bai da lissafi sai aka samu mafi a daya ba ta ce wata ne malam da ya fara bala'i a kai ba za ka ɗauka ya kai. ta ce ina zuwa makarantar islamiyya sai ya ce wani ya gano makarantar islamiyya da nake zuwa ita ta jawo mahinsa da ya sarauta ce ya dakatar da zuwa na makaranta kuma makarantar da ni ke biya kai na shi ke biya saboda bakin sa fara ne ya fada kai ka ji mutum wannan mutum da ba sakatare ce wani a wani sanar da sakatare na gida kan hada aka shawara da wani ya kuma yi ala da tsoron Allah idan Allah ya hula mu ku rika kyauta yaran akwai mala'iku da suke addu'a Allahumma a'afu mutaka talafan wa a'afu mutaka talafa ya Allah duk mai ciyarwa ka bashi abin da zai yi kudi ya Allah duk marwaci ne wa Allah ka hashi da sa wannan mala'iku ke addu'a addu'a da mala'iku ka raba shi kuma da raba mace Allah ka gafarta sai Allah ya ce da ya fara wallahi kai bane ba su hana Allah ya wuta wajen bauta duk sanda Allah zai kawo wani fuka to laifi mafi girma shi ne shirka shi ake fara walladina la yad'una ma Allah ilaha Allah ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe sai bisa gaskiya rai a musulunci bai halatta a kashe ka Siyasa a samu ɗaya abubuwa mutum ya yi zina alhali yana da aure mene da hukuncinsa a kashe wanda ya kashe wani da a kashe shi wanda ya yi da ya bar addinin musulunci ya raba kan al'umma shi ma hukuncinsa yi ne a kashe shi idan ka kuskura ka kashe musulmi ba da shi sharuɗa guda uku ba ka shiga ba ba wallahi ba a kashe musulmi sai da ɗayan abubuwa guda hudu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mace su idan ka kashe musulmi ba tare da wani abubuwa guda hudu ba to kai za ka ɗauki sunni shi da bayan a ranar tashin na bala'i kai ku saurara ku ci usama ban zai ya ke yaki suna kana wata wani kafiri kafiri ta kotun sai ba ne sai ya tanda da gudu usama sai ya shi usama ta zai sai ci makafiri ya daga takobi zai sare shi sai ya daga ce a shakar Allah ya za a yi da wa annan Muhammadu Rasulullah yana cikin wata magana usama ce ɗariya kake yi sai da kada za ka shafa takobi sai ya sare shi da aka dawo sai aka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sama ya ce a kan da mu ba da an ba da ila ila ka kashe shi ba ya ce la ila ila a kan da da ba da an ba da ila ila usama ya ce annabi ya yi kamar da wannan magana usama ya ce sai da zai wuri na ba a sai ranar da ya musulmi saboda ya ce musulmi da ɗan siyasa ji tsoron Allah kuna su ana kashe mutane ba su ji ba su gani ba saboda rigimar ta siyasa matasa ku ji tsoron Allah ana amfani da ku ko da sunan addini ko da sunan siyasa ko da sunan wani abu kashe wani rigimar mai gani ba ya Allah sai ya tambaye wa a ran tashi yi kokari ka bar duniya a sanadiyar su ne da tabbata ba ta yi ya kokari ba ko kafiri wanda ba musulmi ba haka nan bai ji ba bai gani ba ba a yi da shi kafin wanda ba musulmi ba jini na dan adam abu ne da yake hidima kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin kama ya kalla ya kalli matsayin ɗakin kama ɗakin da Allah ya ce inna ke mu wudi'a da nas inna ce ko ni ya ta'addanci ga yara kin kawa sai ana da tabbata da kai kama yi ya ba ka kawa kawa tana da girma ko ba ta da girma tana da girma annabi ya kalli kawa ya ce kawa kina da daraja ya ce amma jinin mumini ya fi daraja a wajen Allah daga zubar da jinin mumini ka ta wuce da kawa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zawalin duniya ahwal ya lahi min qira'ati jami'in muslim duniya gaba ɗaya ta rushe a wajen Allah ya fi sauki a kan zubar da jinin ne ba a ɗaya duk yadda za ka yi kokari ka bar duniya ba ka zubar da jinin musulmi ba matasa ku ji tsoron Allah ku yi magana akan ta asibiti sai Allah ya ce mai gaba Allah wa Allah ya ce wa man yaf'al duk wanda ya aikata ɗaya da cikin wannan abubuwa guda uku ko ya shirka ko ya yi kisan kai ko ya yi zina Allah ya ce ya fada cikin su sunan zubi ya fada cikin bala'i Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ce mun tabbata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ce masa an yi sabbi akbar abin nufin da ake wahala wanda ya fi girma annabi ya kalle shi ya ce an ta ja'ala lillahi inda wa huwa khalaqa ka sa wa Allah kishiya alhali Allah shi kare ya halice ka Abdullahi dan masa wani girgiza kai ya ce muka ce daga wannan kuma sai wani ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta katuna wala daka kashi ya ta ayyana amma ka kashe ɗanka don ba ka so ci abinci tare da kai ba ka so ka ɗauki nauyin shi sai ka kashe shi shi ne su zubi ne ya ce sai muka kada tambayar da ba ana sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah daga wannan kuma sai wani sai maza ana sallallahu alaihi wasallam ya ce an zazzabiya bi halayyar jari ka yi zina da matar makwabcina wa'inda su ne da kuka shirbi ma'a wata makwabta na zira da matan makwabta da zuba ba yi abokai suna zira da matan abokai ko ba sa yi to bala'i ya gama hawa ne shi sa Allah maɗauki sarki ce wa manyan yanka a sama sai Allah ce da albarka. Allahun lahul azab zai yi kuma a cikin azaba yana wulakantacce da ji Allah kun san ko a nan duniya an an yi mutum gidan kuku wani sai a ce an ɗaure shi daure shekara biyar sai a tsaya wani sai a ce an ɗaure shi ɗaure shekara biyar da horo mai tsanani to shi wanda laifin sai ya girma to shi ma zai shiga wajen jahannama zai da goma kuma yana cikin wajen da za a yi horo mai tsanani shi ne ma'anar wajen a ya fiye da mu'ala Allah ya raba mu da shiga jahannama da zai na da aji sai Allah ya ce ya gaba sahabbai da suka suka ce ya rasu da mun kafin musulunta duk wanda ba wanda ba ya ba mun yi shirka mun kuta wa kuma a iri ya rasu da la kisan kan yi ba mu san halin wani da muka shi ba ya rasu da la zinar mun yi ba mu san iya matan da mun yi zinar shi ba to ya za mu ga wannan aya ta sauka mun yi wannan kafin mu zama musulmai ya rasu sai Allah ya sauko da wannan aya sai Allah ce illa man ta'a sai dai wanda ya tuba Allah kuma ta ala da tawabi illa man taba sai dai wanda ya tuba bayan ya tuba wa amana kuma ya yi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki aiki da kwarai Allah ya ce shi wannan Allah zai gafarta mashi gafara kawai a Allah ya ce wala ya ke yubaddilu lahu sayyi'atihim hasana wata tubara ne aka rubuta masa su sai Allah ya ce mala'iku ku lissafa buhu nawa ya tara da su mala'iku suka lissafa suka ce ya Allah zunubin da ya tara ya kai buhu hamsin sai Allah ya ce to ko wannan buhu hamsin da zunubi ku ba shi buhu hamsin da lada a wajen sa ba wanda ya tsira fa muna na ayyuka Allah zai canja masa su zama kyawawa me yasa Allah zai wannan Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara sannan mai jin kai Allah ya gafarta mana Allah ya cika mu wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba Allah madaukakin sarki ya ce wa man taba duk wanda ya tuba wa amila salihan sannan ya aikata ayyuka na kwarai to fa inna hu yatubu ila Allah matawa Allah ya ce irin wannan mutum shi ya tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya da ake so kullum ka tuba da ka tuba da sabon Allah to akwai abubuwan da ake so ne abu na farko kai ta isi fari kana neman Allah ya gafarta maka abu na biyu ka rinka yin nadama kana jin haushi kana jin ɓaci ne a zuciyar da saboda da ne kar da ka yi zina ka tuba amma da an tare labari ya ce ka yi ayi da mun yi. a yau wannan ya yi da dama bai yi da dama ya tuba ya daina zina amma bai yi da dama to wannan tuba ta kafin rushe ba ka kada ka tuba ka yi sinifani sannan ka yi da dama idan ka tuna ka shi ka sake dawo a kan ma baka taɓa neman gafara ba masu yara. Allah ka ji ne Allah ka ka Allah ka ji tausayi bayan haka ka gudu shi a ranka ba za ka ƙara aikata irin wanda zai ba iya mun ne sauran ka bayan haka sabon da kake yi ka daina shi bayan haka ka ci gaba da istighfari ya rayuwa malamai suka ce idan dukiyar haramun ne na tara ko zalunci ne kai ka ci daɗi ka koshi kai wani to ka yawaita azumin lafiya ka yawaita ne azumin lafiya domin wannan tsokar da ka tara ta haramun ita ma ta tare malamai suka ce wannan musahabi ne wannan ne ne musahabi ne wannan duk kana so ka kankan da kan gani a wajen Allah ba da shi yasa Allah ba ke sarki ce wa man tara ya amila fa inda mu ya tuhu ila lahi matara to irin wannan bai tuwa Allah ya san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda Allah ke farin ciki da bawa da yana saba masa sai ya dawo ya tuba Allah yana hurra da shi fiye da mutumin da yana tafiya cikin sahara a kan rakuni abincin da a kan rakuni rakuni ne ya tafi da shi ya je ko shi ka tsaye ba rakuni ba a ci. ya sa wata bishiya ya kwanta yana jiran mutuwa ta tsoro shi don ya zai zuwa cikin ya can bacci ya shi farkawa ne sai ya dawo ya tsaya kusa da shi ya kayan abincin a ya ya kama aka da ya saboda tsabar murna sai ce allahumma ta abdi wa ya Allah kai ne an shi da ya yi mamar ma amma me yasa shi mamar ma saboda tsaka farin ciki to irin farin ciki da mutum da yake yi bai kai farin ciki da Allah yake yi da bawa ba da yana saba wa Allah ya yi ba ya ku bayan Allah ba zuwa ga Allah mutuba tabbatar da suha dukkan kuma akwai da yake yi wa Allah mun yi sa a wata babba 这样来洗的。 samu dattawa a zaune a gefen kotu wai su shaidu ne na sayarwa shaidu na sayarwa idan kana da cibibi da wani an ce ka kawo da ba ka da sai ka zo ka same su sai su ce a wata anguwa ne yake a ce jirgin yana da samu daidai na a yi kusa da gidan wannan ne ya wuri da za a ce ne ya wuri da ake da masu sanin ya girman jini hannuwar ba hannuwar ce to ya yi sosai to mu ne ne za a biya mu jini ba da shaida bai san baya ake ba sai a yi jirga da su a ce za a ba mu dubu kaza da an ce za a ba su dubu kaza su ma ce sai a shigo da su kotu idan aka zo da su kotu da an zo kawai na mutu a ce ya ce doka kawai sai wasu tattawa su taso da mutane su ce su ne shaida ya aka yi ya ce da dai abin da na sani kimanin shekara kaza da kaza shi wannan yaro da kuke gani fansa shi ya zai filin da ya zai filin mu a gaban ba to daga nan sai aka yi menene ne sai ya bashi mu aka sa shaida sai su zo su bayan shaida cewa filin na kai in ta kama a basu ƙur'ani su rantse su karbi ƙur'ani su kama su rantse idan suka zama gama suka fito a da yabi kudin su a wasu su zuba a jikin su koma su zauna su sake da wani akwai wani da ake cin abinci su sai da sun ta tsaye da ana yi zuwa ko aka kamata ka zaka biyu aka ce ka rubuta suna ya mutu ba za ka sa su zuwa ci zamanin sai mun hawa ɗan kaɗa idan aka samu mutumin da ke ba da shi da tsoro sai na umar bai zama ma'anu sai za a kawo shi idan aka kawo shi sai na umar ya ce a masa kudala haka za a tsaye da shi gaban jama'a ana tsala wa kudala yana yi ana aya a tsala a duniya sai an kirka a bayi bayan masa kudala a bayi sai na umar sai ce a jiya kira wani ya masa sai a zo da wanda sai da wanda mai shi da su a asi barwan a asi kantantan sai sai dawo da shi a samu kuɗin gawa ya ka samu kuɗin gawa sai dawo da shi ku rika shi idan aka rika shi ku shafa masa fuska a shafa masa baƙin gawa fuska ne gaba da wuta sai shi to ku za ka yi aiki shi ne kowa ya gashi cewa wannan mai shi da su sai a yi rika zagayawa shi shi ne da Allah ya zama wani ya yi wani ya zama ya shi da su ba zai kara ba shaidar su ba inda take da haɗari da musu ya haɗa siyasa sai an ji aka shaida da wanda ne da shaidar su shaidar ne zu kawai mutum ya zo ya zurta a kan da kuma kotu ba sai ya yi kuma ya sha mu akwai wani ya tsaya takara ana so a haɗa shirya wa takara ana zai da za a kawai sai aka yi ruwa ta ci ba da jiha ba kawai aka je aka samu wata tsohuwa aka shaka mata wuri kawai da aka roshe ya kotu ta zo kawai ta ce ya da aka ce su zo ba da na naki ta ce ta fito da ta tabara a ita da wata da ce da yanki magariya magariya da gari ka ce gas a ce wannan wane ne ka ce rana ne bai za ka ya ce kai yake yi ba aiki ba kawai kuma sai ta bashi da kuka yanzu saboda duniya siyasa ban za ka wani za ka yi wata kawai a tsari ne rubin cewa nau'in jiji ne da aka fi mai da ta kawai shi da masu da dogoro ya samu saboda shi da ne su Allah ya ce wanda zai da lafiya da kansu bayan Allah da kwarai ba sa shi da su wa idza marru bi dalwi in suka sun shuɗe inda ake yin dalwi a ma ba sa zauna sai su wuce suna masu daraja masu mutunci me da dalwi sauraron waka shara na dalwi ɗan rana ya na gawo ɗan yi